صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran kuka kama a cikin shirin shirinmu na daren yau talata kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryenmu na wannan zangon. Da farko bayan wannan gabatar da muna ɗauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatar muku daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da mustapha adam sai kuma shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai kuma kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka mu na ƙarshe shine mu a yau. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraron su kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyu ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan jama'a Thani na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan Fabrairun shekara ta 1907 Dimitri Ivanovich Mendeleev shahararren masanin ilimin nukiliya ɗan ƙasar Rasha ya rasu a birnin St. Petersburg na ƙasar ta Rasha. an haife dimitri a birnin st petersburg a shekara ta 1834 kuma ya samu digirin digirgir a bangaren ilimin makamashin nukiliya kuma ya ci gaba da koyarwa a jami'a a wannan fage amma shekara ta 1890 ya aje aikin koyarwa a jami'a daga nan kuma ya shiga gudanar da wasu bincike-bincike masu zurfi a bangaren ilimin makamashin nukiliya shine wanda ya fara tantance sanadarai masu dauke da nukiliya a duniya baya ga haka kuma ya yi rubuce-rubuce akan yadda ake sarrafa sanadaran wajen yin amfani da nukiliya wanda tsarinsa shine na farko a duniya kuma har yanzu ana amfani da shi a manya-manyan cibiyoyin nukiliya na duniya da hakan ya hada da cibiyoyin nukiliya na ƙasar ta rasha masu saurare kofin sun cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da mutanen kasar iran suke ci gaba da murna dangane dawowar marigayi imam khomeini imam din ya bayar da tsarin sabuwar gwamnati wadda za a kafa a kasar ta iran ba da jimawa ba inda ya ce za a kafa gwamnatin wucin gadi wadda kuma za ta tsara zaben raba gardama akan irin tsarin da za a gudanar a kasar sannan a lokacin ne ya kira ga raguwar sojoji waɗanda suke goma bayan sarki sha da su dawo daga rikiyar gwamnatin sha tun kafin lokaci kure musu da dama daga cikin sojin dai sun aje makamansu sun kuma rungumi manufar juyin juhali tare da al'ummar ƙasar ta iran da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 229 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan fabrairun shekara ta 1792 aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta tarihi tsakanin leopold sarkin dollar austria da kuma frederick game sarkin paris tun a ranar biyu ga watan agustan shekara ta 1791 ne waɗannan manyan sarakuna na nahiyar turai su biyu suka amince da su shirya wata yarjejeniya makamancin haka domin su kalubalanci masu ra'ayin juyin juhali a kasar faransa saboda tunanin da suke da shi na cewa idan akidar juyin juhali a kasar faransa ta yadu a cikin kasashen turai to hakan zai haifar da bore mai tsanani a tsakanin al'ummomin turai ga sarakunan su akan haka austria da kuma paris da kuma ingila suka kaddamar da hari akan faransa da nufin murkushe masu juyin juhali a kasar da kuma taimaka ma masarautar kasar ta faransa daga faduwa amma duk da haka masu juyin juhali suka yi nasara a kasar ta faransa masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

madala shirin ko kusan kenan tare da abdullahi sale usman katsina yanzu kuma ga awal bauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumi su to da farko ga muhimman kanansu iran ta mai da martani ga kalaman shugaban kasar faransa kan yajinin nukiliya ta kasar gwamnatin najeriya ta ce tuni aka fara aiki da sabon tsarin shekarun ritaya na malaman makarantu a kasar da gwamnatin ta fito da shi dakarun gwamnan falastinawa sun harbo wani jirgin leƙen asiri na haramtacciyar kasar isra'ila mara matuki a zirin gaza ta yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan mai magana da yawun gwamnatin kasar iran ali rubai ya mai da martani ga kalaman shugaban kasar faransa emmanuel macron na wajibcin shigo da saudiya cikin jiniyar nukiliyar da aka cimma da iran inda ya bayyana kalaman na wato macron din a matsayin wani kalami na rashin mafaɗi mai magana da yawun gwamnatin ta iran ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya da manema labarai a yau dinnan talata inda ya ce a lokuta da dama kana kuma a fili iran ta sha bayyana cewa ba za ta amince da gudanar da wata sabuwar tattaunawa kan jinin nukiliyan ba don haka babu ma wata magana ta shigo da wasu kasashe daban cikin ta Rubai ya kara da cewa a saboda haka babu wata hanya da ta rage face dai Amurka ta dawo cikin yarjejeniyar sannan kuma sauran kasashen da suke cikinta ciki kuwa har da ita kasar Faransan su aiwatar da nauyin da ke wuyansu. Kakakin gwamnati na Iran ya bayyana cewa kalaman shugaban kasar faransa na cewa wajibi ne a shigo da saudiya cikin yarjejeniyar nukiliyan a matsayin wani kalami na rashin mafaɗi wanda iran ba ta amincewa da shi ba yayin da kuma yake magana dangane da kiran da amurka ta yi na cewa wajibi ne iran ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliyan gaba daya kafin ita ma ta dawo ciki kakakin gwamnatin na iran ya ce amurka da ita ƙasa ce guda ɗaya tilo da ta fice daga yarjejeniyar don haka ita ce ya wajaba a gare ta ta dawo ciki a kwanakin bayan dai shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana cewa akwai bukatar a shigo da saudiya cikin yarjejeniyar nukiliyan lamarin da a ganin sa a matsayin lamarin da ake ganin sa a matsayin abin da ke tabbatar da raɗe da ake yi na cewa saudiyan ta ba makaron ɗin kwangilan ƙoƙarin tabbatar mata da muradanta a ƙasashen duniya sakamakon kawo ƙarshen gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump wanda ke biya mata waɗannan buƙatu. a bangare guda kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa ya kamata ne amurka ta daina sayar da makamai na ɗaruruwan biliyoyin daloli a yankin gabas tsakiya a kafin ta yi magana kan makaman iran a wata zantawa da tashar talabijin ɗin cnn a jiya ministan harkokin wajen na iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa batun kafa wasu sharuɗa akan yarjejeniyar nukiliya da aka cimma tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya bai taso ba domin yara tana nan a rubuce abin da ya rage kawai shine a yi aiki da ita zarif ya bijiro da batun saka wani abu na daban da bashi da alaka da batun shirin nukiliyan na iran inda ce hakan bashi da wata ma'ana akan hakan nema dai gwamnatin joe biden ta sake yin nazari kan tunanin da take yi a kan wannan batu ya ci gaba da cewa yanzu dai haka dukkanin makaman da ake yin amfani da su na wajen kisan jama'a gabas tsakiya kasashen turai ne musamman amurka ta sayar da su ga gwamnatocin yankin inda wato gwamnatocin yan ina da yaƙi a gabas tsakiyar kuma duniya tana ganin irin yadda ake yin amfani da waɗannan makamai wajen kisan mata da ƙananan yara a ƙasar yaman da ƙarshe dai ministan harkokin wajen na iran ya jaddada cewa iran ba za ta ja da baya ba kan matsayarta da ta ɗauka kuma ya rage ga sauran ɓangarorin yarjejeniyar nukiliyan da su yi nazari kan wannan lamari matuƙa dai suna buƙatar wanzuwar wannan jiniyar a raye gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da cewa tuni aka fara aiwatar da sabon tsarin shekarun ritaya da kuma na aiki na malaman makarantu a kasar wanda a kwanakin baya gwamnatin ta amince da shi babban sakataren ma'aikatar ilimi ta najeriya sony echono shine ya sanar da hakan cikin wata sanarwa ga manema labarai da ya fitar a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda ya ce tun daga ranar ɗaya ga watan janairun da ya gabata ne dai aka fara aiwatar da wannan tsari a kwanakin bayan ne mutum gwamnatin tarayyar najeriya bayan zaman da majalisar zartarwa ta kasar ta gudanar ta sanar da cewa an amince da shekaru 65 a matsayin shekarun ritaya da kuma shekaru 40 a matsayin shekarun aiki ga malamai a duk faɗin ƙasar kafin hakan dai shekaru 60 ne shine shekaru ritayar malaman sannan shekarun da za a yi ainihin ana aiki kuma shine shekaru 35 sai dai mista etono ya ce wajibi ne malaman su tabbatar da suna da cikakken lafiya kafin wannan sabon aikin ya fara aiki wato wannan sabon tsarin ya fara aiki a kansu yana mai cewa za a buƙaci malaman da su gudanar da gwajin lafiya tukun wanda aka same shi ba shi da cikakken lafiya kuwa to za a buƙace shi da ya yi ritaya to masu saurari kada da shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio bwh a nan birnin tehran rahotanni daga zirin gaza sun bayyana cewa dakarun hukumar falastinawa sun harbo wani jirgin sama mara matuki na sojojin haramtacciyar kasar isra'ila a kudancin zirin gaza a yau dinnan talata majiyoyin labarai daga gaza sun ce a safiyar yau ne dai dakarun gwagwarmayan suka harbo jirgin a gabacin garin kan yunus bayan da suka sami damar kwace ikon wato tafiyar da jirgin rundunar sojin isra'ila ma dai ta sanar da cewa daya daga cikin jiragenta marasa matuka ya fado a gaza yayin da yake wani aiki da yake a can sai dai kuma ta yi kirarin cewa babu wani hadari na yiwuwar bayyanar wasu bayanai na sirri wannan dai shine karo na uku da ake harbo jiragen sojojin isra'ila marasa matuka cikin makon nan a zirin na gaza da kuma kudancin labanan a ranar lahar da ta gabata dakarun falasinawa sun harbo wani jirgin isra'ilan da ke ayyukan leƙen asiri a sararin samaniyar beta hanun da ke arewacin gaza a shekaru kuma dakarun kungiyar hezbollah ta kasar labanan su ma dai sun harbo wani jirgin saman na isra'ila mara matuki lokacin da ya shigo sararin samaniyar kasar a kusa da ƙauyen bilida harba waɗannan jiragen leƙen asirin da dakarun gwagwarmayan suke yi a gaza da kuma labanan yana nuna da irin karfi da dakarun suke ƙara yi ne a gaba da gwagwarmaya da kuma fadar da suke yi da yahudawa 'yan share guri zauna a daidai lokacin da ake ta mayar da martani mabambanta dangane da juyin mulkin sojin da aka yi a kasar myanmar yan gudun hijiran rohingya na kasar da suke gudun hijira a kasar bangladesh sun yi allah da juyin mulkin sade kuma sun ce ba su tausayawa shugabar kasar aung san suu saboda kifar da ita da aka yi a wata hira da tashar talabijin din al jazeera shugaban yan gudun hijiran na rohingya muhammad yunus arman ya ce ba su tausayawa wato madam ausan sun ba ko kaɗan don kuwa a lokacin da sojoji suke kashe al'ummar rohingya din a yanki a jihar rahin tana kan mulki kuma bata ce komai ba misa manya ya ci gaba da cewa a baya dai sun kasance suna mata addu'a don ta sami nasara kuma suna ɗaukar ta tamkar wata sarauniya to sai dai ya ce bayan shekara ta dubu biyu da sha bakwai sun fahimci hakikanin halayenta don haka ne mace a halin yanzu dai ba sa tausaya mata don an kifar da ita daga mulki sama da 'yan gudun hijiran kasar myanmar din miliyan guda mafi yawan su musulmi 'yan rohingya din ne waɗanda suka gudu suka bar ƙasar sakamakon kisan kiyashin da sojoji mabiya addinin buza masu tsoron ra'ayi suke musu ba tare da gwamnatin amsan sudun ta ce wani abu ba suke zaune a ƙasar ta bangladesh a matsayin yan gudun hijira a jiya litinin ne dai sojojin ƙasar myanmar ɗin suka yi wa gwamnatin ƙasar juyin mulki inda suke ci gaba da tsare da ita shugaba wasan suki din ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan kuka saurara tare da muhammad awal bauchi yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka yau tare da mustapha adam afirka a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba yin tsokaci akan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda harkokin tsaro suke ci gaba da lalacewa a yankin arewa maso yammacin Najeriya da kuma hanyoyin da ya kamata a fuskance su. da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai kasance. masu bin diddigin abin da yake faruwa a najeriya ta fuskar tsaro sun yi ta ƙoƙarin bijiro da hanyoyi daban-daban akan abin da yake faruwa a wannan ƙasa. wasu na ganin cewa sojojin kasar suna matuƙa ƙoƙarinsu domin dakile masu tayar da ƙar baya arewa maso gabashin kasar da kuma arewa maso yamma amma suna samun koma baya ne saboda bambancin salon yaƙi sojoji sukan yi yaƙi ne dai da aka saba da shi yayin da masu ɗauke da makamai musamman arewa maso gabashin ƙasar suna yaƙi ne irin na sunkuru. shi kuwa mai yakin sunkuru ba shi da tabbatattun ka'idoji ko dokoki tsayayyu na yaƙi da abokin gabarsa zai iya hasashen abin da zai yi irin wannan abokin gabar kan yi kwantan bauna a kan hanyar sojoji sannan kuma ya shammace su wajen kai hari yakan kuma iya kai farmaki a kan sansanin soja a lokacin da sojojin suka saki jiki ya kashe na kashewa sannan ya gudu domin yana tafiya ne da ƙananan makamai da sauran kayan yaƙi da za su iya ba damar janyewa daga filin daga cikin sauƙi. Bugu da ƙari waɗannan masu ɗauke da makaman arewa maso gabashin Najeriya suna da aƙidar addini da ta zamar musu tamka allura mai ba su wani ƙarfi na musamman da kan ingiza su su fuskanci mutuwa cikin murmushi. sukan yi jigida da abubuwa masu fashewa sannan su ta sama duk waɗanda suke kallo a matsayin abokan gaba su kuma iya haifar da asara mai yawa a cikinsu a cikin ƙanƙanin lokaci wannan kaɗan ne daga cikin bambancin da ke tsakanin salon yaƙi na soja da kuma mai yaƙin sunkuru kuma a wani lokaci a baya sojojin najeriya sun taɓa furci da kansu cewa ba su fahimci salon yakin da masu yakin sunkuru suke yi ba abin da yake tabbatar da cewa sun yi furci da cewa lallai yakin sunkuru wani abu ne da ke ba soya sai dai kuma wasu manazarta a fagen tsaron ba su wa sojojin ƙasar ta najeriya uzuri ko kaɗan akan rashin murkushe matsalar tsaro a arewa maso gabashin ƙasar domin ai ba kan najeriya farau ba a ƙasashe da dama a duniya an samu ɓallar ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu yaƙin sunkuru amma kuma an yi nasara an murƙushe su bari mu ɗauki ƙasar sri lanka wacce ta ɗauki shekaru 25 tana yaƙi da ƙungiyar tamil tigers masu yaƙin sunkuru a wata ƙasida da mujallar diplomat ta buga a ranar tara ga watan afrilu na shekara ta 2015 ta yi gajeren bayani akan yadda gwamnatin kasar ta sri lanka ta rika canza matsayi akan yadda za ta fuskanci wannan kungiya ta 'yan ta'adda a tashin farko shi yaƙi mataki ne na siyasa kafin ya zama na soja wato shugabannin siyasa ne ba na soja ba suke yanke shawarar yadda yakin zai kasance da kuma manufarsa gwamnatocin farko a sri lanka manufarsu ta yakar mil tigers shine su tilasta wannan kungiyar su zauna kan teburin tattaunawa da ita wannan ya baiwa kungiyar ta 'yan ta'adda karfin gwiwar jin cewa lallai suna da karfin gaske don haka suka ci gaba da shelanta yaƙi a kan gwamnatin ƙasar da ma al'ummar wannan ƙasar suka yi watsi da shiga tsakanin su da gwamnati da wani ɗan ƙasar nowa yake yi wato suka rusa batun tattaunawa wannan ƙungiyar ce ta mayar da ƙunar baƙin wake ya zama ɗaya daga cikin muhimman makamanta a yakin da take yi da gwamnati sai dai daga lokacin da aka samu sayin gwamnati wacce ta sauya manufa ta bai ɗaya ta yakin daga son zama teburin tattaunawa da tamil tigers zuwa ƙoƙarin murƙushe ta baki ɗaya sai labari ya sauya an baiwa sojoji umarnin su kawar da wannan kungiyar daga faɗin ƙasar ta sri lanka ga nan aka samu sauyi da yanzu kungiyar ta zama tarihi su kuma sojojin ƙasar ta sri lanka sun zama abin koyi ga kowaɗanne sojoji da suke son samun nasara akan masu yakin sunkuru. wata hanyar ta fuskantar kalubale irin na najeriya shine irin wace wasu kasashe da ke wannan yankin na gaba ta tsakiya suka yi amfani da ita kasashe kamar su iraki syria lebanon da sojojinsu suka gajiya wajen fuskantar 'yan ta'adda sai suka baiwa al'ummar ƙasa fararen hula damar da su shigo a fuskanci wannan kalubale da ke fuskantar ƙasa waɗannan rundunoyin da fararen hula suka kafa sun kasance suna yaƙi kafaɗa da kafaɗa da sojojin gwamnati waɗanda ƙarshe suka kai ga samun galaba akan 'yan ta'adda tabbas a najeriya a jihar borno al'ummar birnin maiduguri sun kafa runduna ta farar hula a cikin unguwanni wanda wannan ne sanadiyar kafuwar nunar da ake kira ta civilian jtf wacce ta taimaka matuƙar gaske wajen fitar da 'yan ta'adda daga cikin birnin maiduguri da ma bin su cikin dajuka a faɗin jihar ta borno domin yakar su to kome zai hana irin wannan dabara ta zama gama gari a najeriya a duk inda ake fuskantar irin wannan matsala da kuma kalubale na tsaro a matakin farko dai wannan kuduri ne na siyasa kafin ya zama na soja sai 'yan siyasar kasar musamman ma dai shugaban kasar wanda shine babban kwamandan sojan kasar ya ga cewa da akwai bukatar haka sannan a baiwa sojoji umarni wanda hakan zai kai ga ɗaukar matakai a ƙasa saboda fuskantar irin waɗannan 'yan ta'adda abin da ake tsoro shine kada al'umma ƙasar su yanke ƙauna da cewa jami'an tsaron ƙasar za su iya murƙushe irin waɗannan 'yan ta'addar ya zamana sun ɗauki matakai na mallakar makamai domin ganin cewa su fuskanci 'yan ta'adda da hakan yana da hatsarin gaske a nan gaba ga zaman lafiya da tsaro a wannan kasa. To da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. masu sauraro masu saurare masu saurare masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen na biyu hausa ina mana barka da warhaka mai magana lawali aldo da mai nijar eh, ra'ayina yau zai je ne dangance da juyin mulkin da soja suka yi wa an san suci to gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah ya kara nuna mu duk wani azalimi aya saboda gaskiya irin zaluncin da ta nuna wa al'ummar musulmi da ke kasanta ko kuma ta dinga ba da goyon baya ka abin da sojoji suke yi wa al'ummar musulmi to yau kuma gashi an waye gari kujeran na ta rasa shi wadda a farko gaskiya kamin ta hau wannan kujera al'umman duniya sun yi zaton cewa in ta samu ta kai ga shugabancin kasar za ta yi abin da ya dace to sai gashi abin da ta yi ma abin allah wata rai ne saboda haka gaskiya mu ba abin da za mu ce allah ya kara nuna wa duk wani azzalimi aya wanda yake zalunci akan wata al'umma ko ma wace irin al'umma ce assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOA Tehran. Mai magana Umar Taku Kadamari a birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar. To zan yi ɗan tsokaci dangance da kamfen da aka buɗe na zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu a nan ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar. Ina kira ga 'yan siyasa da su kawo da su akan yi ma talakawa aiki. Ba wai jaye-jaye ba ko cece ku ce ko bangaranci mu kuma talakawa muna fatan dukkan Allah wanda Allah ya ba wannan mulki. Za mu yi mishi biyayya mu taya shi mu kama mishi domin yi mana adalci. Kasancewai bita da kullun siyasa samuwar gayya da dai sauransu mu duk ba shi bane ba talakawan kasa a gaban muna fata dukkan wanda Allah ba zai yi adalci zai kamanta gaskiya zai yaki dukkanin abin da zai hana mu ci gaba zai nemi zaman lafiya da sauran kasashe makwabta kasar mu ta samu ta ci gaba ta cira daga inda take nagode sashen Hausa na wacce mai magana Umar Taku Kadamari a da magaram jamhuriyar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen wasu na musulunci na Iran da fatan kuna cikin koshin lafiya kuna tare da mai sauraron ku isa musa wanda aka sani da suna isa da ya zo daga nyami bamin birnin niger to niger siyasa zagaye na biyu ya kankama ba abin da za mu ce ubangiji allah ya sa wannan kamfankin da aka buɗa allah ya gwada mana lokacin zaɓe lafiya a yi zaɓe lafiya a ƙare cikin kwanciyar hankali daga mai sauraron ku isa musa ku huta lafiya assalamu alaikum radio voh hausa ta iran mai sauraron ku ne alkasim daga nan nan agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo wannan gida namu mai taron albarka zan dan tsokaci saman isa eh, kamar wanda kotun koli ta fitar a kasar nijar to mu yanzu dai talakawa kallo ya koma gare mu saboda mu muke zaɓe saboda idan an tsara allura kowane shugaban jam'iyya ba kura a biza ya jefa ba kura a guda gare shi kenan mafi yawanci talakawa su suke na da shugaban kasa to amma mu Eh, kasashen mu na afirka ba haka ba ne wanda eh, wa'ansu kasashe kasashen yamma suke bukata mafi yawanci shi ke hawa a karagar mulki to mu dai a yanzu talakawa muna fata allah ya zaɓi mana mafi alheri mai sauraron ku ne radio voh hausa tehran alkasum ne daga nan a agadas jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana dai shine kamilu garin ali daga kano najeriya wanda yake a zaune a gombe yanzu haka Amurka baban muhaddasa sashen Hausa na BOH Iran? na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Fatan cewa Allah ta'ala ya ƙara musu karfin gwiwa da ƙwazo a kan irin faɗakarwa da nishadantarwa da duk abin da suke mana don su ga cewa mun samu wayewa mun kuma san abin da duniya take ciki. Sannan zan yi amfani da wannan dama don in yi kira ga azalumar gwamnati da Najeriya da ta gaggauta sakin Maulan Musa Said Ibrahim Zakzaki da matar shi Malama Zinatuddin da kuma sauran 'yan uwanmu da ake kakkamawa ake tsara da su free free Zakzaki. To ina ga da kai ne ma zan dasa aya a cikin shirin ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stani rastan na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗi yaƙe-yaƙen da Ali da Abi Talib alaihi salam zai yi a bayansa kuma shi da magoya bayansa su ne bisa gaskiya mun bayyana cewa khalifa na farko ne ya fara yaƙi da wanda suka ki bada zakka da kuma wanda suka yi ridda wanda suka hada da Musailamatul Kazzab da kuma Saja sai kuma cikin wanda suka ki bada zakka akwai Malik ibn Nuwaira kuma mun ji ra'ayin malaman shi'a dangane da yaƙe-yaƙe na futuhat inda muka kawo ra'ayin wa'anda suke ganin sun halatta da kuma wa'anda ba sa da wannan ra'ayin daga cikin dalilan wanda suke ganin yaƙe-yaƙen ba su halatta ba akwai cewa shugabannin da suka kwace iko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam suna sun ƙara faɗaɗa ƙarfinsu da kuma dukiyan da suke hannun su musamman a lokacin mulkin Bani Umayya a fatahin Afirka da suka yi sun kama bayi da dama sun kuma kwace dukiyoyi a matsayin ganima wanda ya ba su damar ƙara ƙarfin su har ila yau malaman tarihi sun musanta cewa Imam Hassan da Ali Abi Talib alaihi salam wato limami na biyu ya je yakin fatahin khurasan kamar yadda wasu malaman tarihi suka ruwaito malaman suna ganin ba zai yi imam hassan alayhi salam ya je yaki na fatahi ba ba tare da yarda mahaifinsa ba banda babu wani nasi da ya tabbatar da haka banda haka suna kafa hujja da cewa mutum guda ne ya ruwaito hadisin da ke cewa imam hassan alayhi salam ya je yakin fatahin khurasan don da farko wani daga cikin wanda suka ruwaito hadisin magaryaci ne a wajen malaman hadisi sannan wani daga cikinsu kuma bai da ma samuwa kwata-kwata don babu sunansa a cikin littafin rijal na malamai masu ruwaito hadisi na a san ko yana nan ko baya nan sannan dalili na uku kuma sun ce rundunar da ta je yakin fatan khurasan daga kufa ta taso a yayin da a lokacin imam hassan alayhi salam yana madina tare da mahaifinsa imam ali alayhi salam don sun koma kufa ne daga shekara ta 26 bayan hijira zuwa sama tare da mahaifinsa an kuma yi fatahin khurasan ne a shekara ta 22 bayan hijira a lokacin halifa na biyu banda haka sun bayyana cewa ba abin ka'idojin yaƙi a wa'annan yaƙe-yaƙe don abin da yake faruwa a mafi yawan lokuta shine ko ku musulunta ko a yaƙe ku ba a bayani wa wa'anda yake yaƙa cikakken bayani dangane da addini musulunci sannan ba a basu lokaci don su yi tunani sai dai a far masu da yaƙi don neman ganima da kuma riba ce su bayan da addini musulunci ya zo da cewa babu tilastawa cikin addini har ila suna kafa hujja da cewa dukkanin yaƙi. kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na kare kai ne ko kuma da wa'anda suka karya alƙawulan da suka kulla tare da shi suna cewa sayan bayin da limaman Ahlul Bait alaihi salam suke yi Wanda aka zo da su daga yaƙe-yaƙen futuhat yana matsayin tausayi ne da kuma nuna masu hakikanin addinin musulunci da kuma tarbiyyantar da su sannan da ƙarshe a 'yantar da su sai dai abin lura a nan shine bayan da aka kashe halifa na uku imam ali alaihi salam ya karbi iko da khalifancin musulunci musulmi dukkan yaƙe-yaƙen da ya yi a cikin al'ummar musulmi ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambace su tun yana da rai kan cewa za a yi yaƙe-yaƙen kuma wa'anda suka kasance tare da Aliyu da Abi Talib alaihi salam su ne kan gaskiya banda haka dukkanin malaman tarihi sun tabbatar da cewa Imam Ali alaihi salam shine da gaskiya a dukkanin yaƙe-yaƙe manya-manya guda uku da aka tilasta masa yin su sai dai suna kawo uzurori wa sahabban da suka yaƙe shi kan cewa sun ijtihadi kuma sun yi kuskure don haka suna da lada guda a yayin da ali da abi talib alaihi salam da kuma wanda suke tare da shi suna da gaskiya da haka suna da lada biyu a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin Tirmizi da kuma Abu Dawuda suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Ammar dan Yasir ya kai Ammar wata azzalimar runduna za ta kashe ka sai gashi an kashe Ammar a yakin Siffin a bangaren Imam Ali alaihi salam a lokacin da yake yaki da Muawiya da Abi Sufyan sannan wannan hadisin ya yadu a cikin sahabbai da kuma tabi'ai a lokacin ya kai ga da dama sun fahimci fahimci cewa muawiya yana kan kuskure amma sai amr bin asi ya faɗa musu cewa ai aliyu da abi talib ne ya kawo shi yaƙi don haka shi ne ya kashe shi idan har haka ne kuwa sai mu ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya kashe hamza amminsa don shi ya kai shi yaƙin uhudu don haka mai hankali ya yi tunani har ila yau manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ali da abi talib alaihi salam kan cewa zai yaƙi masu karya alkawali da azzalumai da kuma masu fita daga addini da sauri wa'anda duk suka tabbata tabbata bayan da imam ali salam ya karbi khalifanci inda ya yaƙi rundunar masu karya alkawali wacce umul na aisha da kuma talha da zubair suka jagoranta a garin basra na ƙasar iraki suka tuɓe gwamnansa suka sanya nasu sannan suka tsare gwamnan da ya naɗa a basra har zuwa lokacin da ya sami nasara a kansu sannan ya yaƙi azzalumai a sifin wa'anda muawiya da sufiyan da amr bin asi suka jagoranta inda aka kashe dubban mutane daga ciki har da sabon manzon allah Allah sallallahu alaihi wa wasallam daruruwan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sun kasance tare da Aliyu da Abi Talib alaihi salam a yakin Jamal da kuma Siffin yawan su yafi yawan wanda suke tare da Muawiya da Abi Sufyan da kuma tare da Talha da Zubair a yakin Jamal sai kuma Khawarijawa wanda suka fita daga addini suna kafirta Imam Ali alaihi salam yawan su ya kai mutum dubu goma sha biyu amma ya sami nasarar shawo kan mutane dubu takwas daga cikinsu sannan wanda suka yi taurin kai kuma ya yaƙe su kuma ya hal halaka su ba wa'anda suka rike daga cikin su sai yan kaɗan masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirmu na lafiya sai da kula har ila tare da hassan barka lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi toilet infection ko kuma infection da faransanci daya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To Marilla, kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi. Ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba. To domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da Dr. Sa'idu Ahmed, ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi? Eh, farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba a'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace to wannan shine a hausance ake ce mishi ciwon sanyi zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba to shine akan ce musu ciwon sanyi dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su nan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke haska fitilarsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To Dr. shi wannan ciwo na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na, kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai Ah, akwai wa'anda yake al'adansu za mu ga misali yanzu ah, kamar akan ce akwai wanda yake ta kwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta kwayan cuta na kaman viruses ne virus kananan halittu kenan akwai kuma kwayan cuta ma na parasite ne kaman protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa waɗannan cututtukan ba mu ce wa'annan bakteriya ne yake kawo su waɗannan viruses ne ko waɗannan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma wa'annan mu ce su wa'annan parasite din ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba daya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a karkashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa eh, wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. To masu sauraro ga shi dai daktar namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kash lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a shirin ba tare da mun kawo ƙarshen sa ba. Amma da Allah makon gobe za a ji mu ɗauke da ci gaban sa. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin Dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. nan kuma an yi hassan barka ke cewa a kasance cikin koshin lafiya kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga allah rabi masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kamar yadda kuka sani yake leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da karin bayani a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar lahadin da ta gabata ce dai aka fara gudanar da bukukuwan kwanaki goma na alfijirin nasara a kasar iran don tunawa da zagayowar shekaru 42 da nasarar juyin jihalin musulunci a kasar ya samu shi dai wannan biki ana fara gudanar da shi ne daga ranar da wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran din wato mariga imam khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi ya dawo kasar iran bayan kimanin shekaru goma sha biyar na gudun hijira a kasashe daban-daban inda bayan kuma kwanaki goma da dawar tasa aka samu cikakkiyar nasara da kuma kafa gwamnatin musulunci a ƙasar ta iran wanda kuma hakan ke nufin an kawo ƙarshen gwamnatin sha ta zalunci da babakere a ƙasar a ranar 11 ga watan fabrairun shekarar 1979 turaka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wani bangare na wannan juyin da kuma nasarar da ya samu inda za mu yi dubi cikin irin 'yanci da kuma 'yancin kan da al'ummar iran suka samu sakamakon wannan nasara na juyin jihalin musulunci bayan da suka kasance cikin wani irin yanayi na dogaro da kasashen waje da kuma rashin yanci da wato ba da dama ga 'yan mulkin mallaka cin karansu babu baka a kasar don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa. daya daga cikin fitattun siffofin da tsohuwar gwamnatin shafa halawi ta Iran take banta da su shine dai dogaro na gaba daya ga 'yan kasashen waje musamman ma dai gwamnatin Amurka. A daidai lokacin da a daya daga cikin muhimman bangarori na dokokin kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta Iran da aka tabbatar da shi bayan nasarar juyin jihalin musulunci a kasar shine tabbatar da 'yanci da kuma iko a duk faɗin ƙasar ta Iran ba tare da tsoma bakin wasu 'yan kasashen waje ba wato al'ummar kasar ta iran su suke da yanci wurin gudanar da abubuwan da suke so a kasar su da kuma zama abin da suke so ba wasu daga yan waje wadda za su dinga tilasta musu abubuwan da suke so ba bayan nasarar jin halin musuluncin batun tabbatar da yanci na hakika ya samu matsayi mai girman gaske cikin tsarin gudanarwa na kasar ta yadda an hada batun yanci tare da koyarwar musulunci a matsayin wasu abubuwa guda biyu da ba za ta taba raba su da juna ba sannan kuma aka sanya hakan cikin kundin tsarin mulkin kasar ta yadda kiyaye yanci da yancin kan kasa ya zamanto wani nauyi da ke wuyan ɗaiɗaikun al'ummar ƙasar da kuma jami'an gwamnati waɗanda suke gudanar da yanayi da kuma siyasa na ƙasar a saboda haka ne ma marigayi imamu khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran din yake bayyana wannan lamari a matsayin wani tushe kana kuma asali na koyarwar juyin jihalin musulunci wato batun yancin kai da tabbatar da yanci da zaɓi na al'umma wani lamari ne wanda yake a cikin kundin tsarin mulki na kasar kana kuma asali da kuma tushe na koyarwar juyin jihalin musulunci na kasar iran a mahangar marigayi imam wanda kuma wani lamari ne wanda babu wanda isa ya juya wannan lamari din marigayi imam yana ganin tabbatar da yancin kai da kuma kyamar mulkin mallaka su ne abubuwan da suke share fagen tabbatuwar taken nan da iran ta dinga dagawa tun a wancan lokacin har zuwa yanzu na cewa babu gabashi sannan kuma babu yammaci wato a takaice dai ba za mu amince da shiftar kasashen gabashi ba wato tsohuwar tare soviet a wancan lokacin hakanan kuma da shiftar yammaci wato amurka dukan waɗannan ba taɓa amincewa da su ba don kuwa mahangar marga imam khomeini din ɗaya daga cikin manufofin juyin juya halin musulunci shine gutsire hannayen 'yan kasashen waje wato 'yan mulkin mallaka da ƙasar ta iran da kuma yadda suke juya ƙasar da sace mata ɗimbin arzikin albarkatun da allah ya mata da kuma hana ƙasar dogaro da waɗannan can mutanen shin wannan dogaro kuwa dogaro ne na siyasa ko na tattalin arziki ko na zamantakewa da al'adu ko na soji da dai sauransu wato wajibi ne komai da komai na ƙasa ya zamanto 'yantacce mai cin gashin kai daga 'yan mulkin mallaka na ƙasashen waje. To yanzu bari mu yi dubi a gurguje kan irin waɗannan abubuwa da muka ambata don muga irin yadda iran ta kasance a baya da kuma yadda ta zamanto bayan nasarar jun jihalin musulunci da irin wannan yanci da ta samu a waɗannan bangarori bari mu fara da batun yanci na siyasa da aka samu zaɓe dai ko kuma naɗa jami'an gwamnati ɗaya ne daga cikin bayyanannu kana mafi karancin haƙoƙin kowace al'umma da kuma ƙasa to amma irin dogaro da 'yan ƙasashen waje a zamanin mulkin sha da ake a iran ya kai matsayin da hatta zaɓen firaminista da kuma sauran manyan jami'an gwamnati wajibi ne ya zamanto karkashin sanya ido kai tsaye na kasashen yammaci musamman ma dai Amurka wannan kuwa wani lamari ne da yake a fili ta yadda hatta manyan manyan jami'an gwamnati kama daga shugabanni na 'yan sanda na ciki musamman wadon sanda na sabak da ake magana a wancan lokacin da mataimakan su da dai sauran manyan jami'an gwamnati duk sun kasance kamar wasu yara ne na Amurka don kuwa daga can suke karɓan duk wani umarni da kuma duk abin da suke so su ko da ko a zahiri suna neman izinin shi sarki sha a wancan lokacin so su kaza amma asalin tushen abun da neman izinin da kuma asalin wanda zai ba su dama su aikata irin waɗannan abubuwa daga can dai amurka aiki wannan kuma lamari ne wanda shi kansa sha ya sha bayyana haka ya bayyana haka din a cikin dukkan maganganunsa musamman maganganun da ya biyo bayan irin abubuwan da ya faru bayan ya gudu ya bar kasar kuma kamar yadda wasu kuma manyan manyan jami'an gwamnatin sa din ma wanda suka samu suka gudu din suka bayyana ko kuma waɗanda aka kama su a irin maganganun suka dinga bayyana abubuwan suka dinga faɗi duk sun tabbatar da irin waɗannan abubuwa to wannan a wancan lokaci din kenan to amma bayan nasarar juyin halin musulunci kuma kuma fa sakamakon riko da koyarwar mariga imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi an katsa dukkanin irin waɗannan dogaro na siyasa da soji da kasashen waje inda aka sanar da duniya babban take na da jamhuriyar musulunci ta Iran ta rika wato ba gabashi ba sannan kuma ba yammaci ba jamhuriyar musulunci kawai wannan wani take ne wanda mariga imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi ya daga kuma al'umma Iran suka rika cewa ba za su dogara da kasashen yammaci ba wato kasashen gabaci wanda a wancan lokacin ana nufin tarayyar soviet da irin karfin take shawar lokacin sannan ba su kabance kuma da yammaci ba irin wato karkashin jagorancin amurka a duk wannan lokacin an riga da an kawo karshen duk irin wannan dogaro din yanzu musulunci ake saboda haka abinda kawai yake a gaban su yanzu shine kowar musulunci abinda musulunci ya faɗi wannan shine abinda za a rika wannan shine taken da iran ta daga a wancan lokacin kuma wanda ya tabbatar wa kasar da kuma al'ummar kasar yanci bayan nasarar jihalin musulunci iran da kuma al'ummanta sun samu yanci bangarori daban-daban yanci irin na siyasa wato yanci na zaben jami'ai wanda su da kansu za su zaɓi jami'an da suke so sabanin abin da yake faruwa a baya sannan su ne za su zaɓi irin tsari na siyasa da suke so da gudana musu sannan su ne za su zabi irin abubuwa na alaka na kasashen waje da kasashen da suke su alaka da su da kuma irin alakar da suke so su da duk kowace kasa ta duniya wacce suka amince da ita wannan kuma wani abu ne wanda yake nuni da haka din a fili kan cewa kimanin wata biyu da samun nasarar jun jihalin musulunci a kasar ta Iran duk da cewa al'umma sun buƙaci kowa riga da sai da cewa sun tashi wannan yunkurin da suka yi da juyin da suka yi sun juyin ne karkashin jagorancin malami karkashin jagorancin musulunci suna son musulunci amma duk da haka marigayi Khomeini ya ce dole ne a gudanar da referendum a gudanar da jin ra'ayin al'umma shin wani irin matsari suke so su yi shin tsarin musulunci da suka tsaya suka yi shi suke so ci gaba ko kuma sa da wani abu na suke so alhamdulillah al'umma suka fito suka zaɓi tsarin musulunci wanda wannan yana nuni da irin yancin da suka samu bayan nasarar juyin halin musulunci din irin wannan yanci da iran ta samu bayan nasarar juyin jihalin musuluncin shine ya sanya ta ta zamanto kan gaba wajen irin tasirin da take da shi a yankinan na gabas da ke ta zamanto kasa wadda take da tasirin gaske sabanin irin yana ta kasance a baya hatta a duniya iran ta samu irin tasiri wanda a bisa wani rahoto da cibiyar nan ta american interest ta buga a shekara ta 2017 ta bayyana cewa iran ta zamanto kasa ta bakwai a cikin kasashen duniya waɗanda suke da tasiri wanda wannan wani matsayi ne mai girman gaske da iran ta samu sakamakon wannan yanci na siyasa ta samu bayan nasarar jun halin musulunci to bayan yanci na siyasa da ta samu yanzu bari mu duba kuma yanci na aiki na soji wanda iran din ta samu bayan nasarar jun halin musulunci kuma irin yanayin yadda ta kasance kafin wannan lokaci din kamar yadda yake a fili cewa ana ganin karfin soji a matsayin wani tushe na karfi da tsayin dakan kowace kasa wato kowace kasa ta duniya yanayin karfinta da take da shi na soji yana taka gagarumin rawa a wajen irin karfi da kuma irin mutunci da kuma girmanta da ake gani a duniya musamman ma a irin wannan duniya duniyar annabi shahu idan muka duba za mu ga cewa a wancan lokacin kafin nasarar juyin jihalin musulunci a iran din duk da cewa sarki sha ya yi kokari gurin sayan makamai daga gurin kasashen manya-manyan kasashen duniya da nufin a tunaninsa karfafa ainihin matsayin iran din to amma kuma bai iya cimma wannan manufa ba ga baki da abin da yake so din don kuwa su waɗannan kasashe din da suke sayar masa da makamai din kamar abin da ke faru a halin yanzu da wasu daga cikin kasashen larabawa da muke tare da su a halin yanzu kenan su wayancan kasashen turai kasashen yammaci suna ganin wancan dama ce kamar wata dama ce ta samu a wurin sha na su tatse shi wato na kasuwanci su sayar da masa da makamansu ta bangare guda su sun samu sun karfafa kansu ta bangaren tattalin arziki shi kuma yana ganin kamar an sayar masa da makamai alhali ba shi da wani yanci na gabaki ɗaya akan waɗannan makamai duk da cewa makaman gashi nan suna tare da shi a nan Iran din misali amma ba shi da wani karfi da wani yanci da yake da shi wani karfi da iko akan irin wannan makamai amma a halin yanzu bayan nasarar jin jihalin musulunci iran iran duk da cewa waɗannan kasashe da su da kansu sun katse alaka da ita na kin ya mata da makamai amma iran ta dogara da kanta gurin samar da kanta irin makamai waɗanda suke bukata gurin kare kanta makamai irin makamai masu linzami da iran take da su a halin yanzu da irin jiragen sama na yaƙi wanda take da su da kuma irin jirage marasa matuka waɗanda take da su waɗanda dukkanin waɗannan suna daga cikin irin karfin da iran take da shi wanda a halin yanzu ta zama to kusan ga garabadau kasashen duniya da manyan manyan kasashen duniya da kuma ma na yankin waɗansu wanda suke adawa da ita ba sa son ta amma kuma duk da haka sarsa da da saboda irin wannan karfi da take da shi wanda kuma babban abin shine cewa yancin da take da shi wurin sarrafa waɗannan makamai da take so to wannan a takaice wani yanci ne wanda Iran ta samu bayan nasarar jun jihalin musulunci akan wani bangare na soji ai masu rare yanci din daban-daban sa nan da yawa akwai yanci na tattalin arziki yanci na zamantakewa su wadannan duk mun yi bayanin su a farko amma lokacin da muke da riga da yayi karanci dole za mu yi ban kwana da ku anan insha Allah a saduwa ta gaba za mu yi kokarin mu taɓa wani bangare na irin wannan nasarori da aka samu kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sauraro tun da muna sauran lokaci ga awal bauchi ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. mai magana da yawun gwamnatin kasar iran ali rubai ya mai da martani ga kalaman shugaban kasar faransa emmanuel macron na wajibcin shigo da saudiya cikin janiyar nukiliyar da aka cimma da iran inda ya bayyana kalaman na wato macron din a matsayin wani kalami na rashin mafaɗi mai magana da yawun gwamnatin ta iran ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya da manema labarai a yau talata inda ya ce a lokuta da dama kana kuma a fili iran ta sha bayyana cewa ba za ta amince da gudanar da wata sabuwar tattaunawa kan janin nukiliyan ba don haka babu ma wata magana ta shigo da wasu kasashe daban cikin ta zarubai ya kara da cewa a saboda haka babu wata hanya da ta rage face dai amurka ta dawo cikin yarjejeniyar sannan kuma sauran kasashen da suke cikinta ciki kuwa har da ita kasar faransan su aiwatar da nauyin da ke wuyansu kakakin gwamnati na iran ya bayyana cewa kalaman shugaban kasar faransa na cewa wajibi ne a shigo da saudiya cikin yarjejeniyar nukiliyan a matsayin wani kalami na rashin mafaɗi wanda iran ba ta amincewa da shi ba yayin da kuma yake magana dangane da kiran da amurka ta yi na cewa wajibi ne iran ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliya gaba ɗaya kafin ita ma ta dawo ciki kakakin gwamnatin na iran ya ce amurka da ita kasa ce guda ɗaya tilo da ta fice daga yarjejeniyar don haka ita ce ya wajaba a gare ta ta dawo ciki masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a halin yanzu da mu yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh